mai tarihi wanda ya haifar da dukkan wani masallaci na juma'a na ahalus sunna da ke wannan gari wanda ya gina wannan masallaci da dukiyarsa alhaji haruna danja allah ya gafarta mata allah ya ba shi dama ta ci gaba da cin gajiyar wannan alkhairi da ya kafa waɗanda suka shugabanci wannan masallaci har zuwa yau waɗanda suka rasu a cikinsu da masu rai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi a gwagwaje abinda aka ce za a yi magana a kanta shine muhimmancin layya da kuma kwanakin shanyar nama waɗanda suke bayan ranar layya zan yi magana a kan waɗannan mawuwai guda biyu tagwaye a bisa gaɓoɓi gaba ta farko ita ce ne ake cewa layya a harshen larabci ita kanta kalmar ta hausa layya bahiyya ce balarabi yana da baro bahaushe kuma bayi da baro shi yasa sai ya ce layya kamar ya ce zahya wannan ibada tana da sunaye guda hudu ana ce mata udhiyya ana ce mata izhiyya sai ai jam'in su su biyin al'abahi sannan ana mata tana da sunan abha abhatun jam'in shine al-adha sai sunanta na hudu shine al wanda bahaushe ɗauka dauka layya shi kuma ana jam'in da al abinda ake nufi da layya wata ibada ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ta a wasu kwanaki a cikin watan bulhijja a kowace shekara Ibadan nan ta keɓanci zidda jini na wasu keɓantattun dabbobi da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ya ce su ne za a yanka ko kuma a soke su kenan za mu fahimci cewa layya ibada ce abu na biyu layya tana da lokaci abu na uku layya tana da ababen da aka zaɓa aka ce a yi ta da su waɗannan ababen guda uku za su taimace mu a wajen fahimtar wannan ibada a ƙarƙashin abu na farko mun ce layya ibada ce ƙa'ida ta ibada ita ce addali babu wata ibada wacce take tabbatacciya a musuluncinmu sai idan dalili ya tabbatar da ita shi yasa mu suke da ka'ida suke cewa al'aslu fil ibadati al wal hatta yarda dalilu bil izn duk wata ibada an hana a yi ba a yarda musulmi wani wata ibada ba wacce bai da dalili daga Allah am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ya'zan bihi Allah Allah yana zargan mushrikai da waɗanda suke wa Allah shishigi a addinin sa ce suna da wasu abokanan tarayya ne da suka haɗa su da Allah su waɗannan abokanan tarayyar da suka haɗa su da Allah su ne suka shar'anta musu abin da Allah bai yi izini a yi ba to me ya tabbatar da ita malamanmu suka ce layya ta tabbata a ƙwa'ananci ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ijma'in malaman musulunci ya tabbata a kan layya ibada ce Allah subhanahu Ta'ala ya yi nuni zuwa ga hukuncin yin layya kuma ya ba da umarni a layya a cikin alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ta'ala yace ka ce musu yana umurtan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu lalle sallata da yanke yanke na sannan da rayuwata ga baki ɗayanta da mutuwata duka na Allah ne Ubangijin halittu shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin waɗannan ayyukan da ya waje ba umarta da wannan aka umarce ni kuma ni ne farkon waɗanda suka miƙa wuya wato musulmai malamai suka ce kalmomi biyu farko na wannan ayar salati nusuki akwai ishara zuwa ga ibadu guda biyu ibada ta farko ita ce ibadatul eid sallar idi domin sallar idi ɗaya daga cikin salloli ce kuma Allah ta'ala ce kul inna salati ka ce sallata wa nusuki kalma ta biyu kenan ita kuma tana nuni zuwa ga yanke-yanke daga cikin nau'ukan ibadu na yanke-yanke akwai layya wannan ayar ta tabbatar da cewa akwai ishara zuwa ga me zuwa ga yin layya a cikin addininmu na musulunci aya ta biyu ita ce faɗin Allah subhanahu wata'ala ƙasa ƙasa nan da Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah su son fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika har kai sallah dan ubangijinka har kuma ka soke abun sokewarka malamai suka ce wannan ayar ta kunshi hukuncin idi kuma ta kunshi hukuncin layya wa salli suka ce ai salli salatal eid ka sallaci sallar idi wanhar ai wanhar hadiyaka wa zahiyatak kuma ka soke hadayarka in kana haji in kuma baka haji to ka soke layyarka ka soke laryarka ibn abbas rahim radiyallahu anhu kamar yadda imam ibn jarir at-tabari ya waito a tafsirinsa ya ba da wannan tafsirin cewa nan fasalli idi wanhar layya layya ta tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya yayi umarni da ai layya an yi layya a gaban gabansa ya tabbatar waɗannan kuma su ne sunnoni guda uku muna da sunna qauliyya muna da sunna fi'liyya muna da sunna takririya sunna qauliyya abinda annabi sama ya faɗa da bakinsa sunna fi'liyya abinda ya a aikace sunna takririya abinda annabi sallama ya ga ana yi kuma ya shiru domin manzo Allah sama la yaskutu an munkarir ra'a baya ganin an yi ba daidai bai shi hadisi ya tabbata a cikin littafan sunna wanda ke tabbatar da cewa bahan nabi sallallahu alaihi wasallama bi kabashayn aqarnayn amlahayn ذبحهما بيده وسمى الله تعالى وكبر النبي صلى الله عليه وسلم يا إلي أو تشكر هذا غابنا biyu. ragunan nan ga siffofinsu a ƙarnai masu ƙaho malamai suka ce ƙaho a rago alama ce ta lafiyarsa sannan sai aka ce kuma amlahai idan aka ce alkafshul amlah shine wanda ya kasance idansa farin fari ne sannan kuma baƙin baƙi ne shine suke cin shi rago mai kwalli a wata riwayar yanzu fi sawadin wa ya'kulu fi sawadin wa yanamu fi sawadin ragon ya fi sawad wato gefen bakin sa ne wa yanzu fi sawad sannan idan sa baki ne sannan wa yanamu fi sawad yana kwanciya wato gefen sanan baki to shi ma ana siffanta shi da amla wato duk abin da ya kasance yana da siffar baki da fari to balarabe na ce mishi amlahu mace sai ya ce mata malha amlahai zabahu ma da yadi manzal sama da kansa ya yanka waɗannan ragunan guda biyu wa samma ta'ala wa kabba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yanka waɗannan ragunan guda biyu ya ambaci sunan Allah ya ce bismillahi wa kabbara sannan kuma ya kabbara wannan yana nuna mana ne yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya wani abin da zai nuna mana muhimmancin layya a hukuncin da sunna ta zo da ita ta zo da shi annabi sallama ya yi layya a halin yana zaune a gida kuma ya yi layya yana halin tafiya annabi sallama lokacin da ya je aikin hajji na bankwana duk da haka sai da ya layya sannan maza sama yana zaune a gida ya yi layya annabi sallama ya taɓa yin layya da raguna guda sittin guda 60 hadisi ne tabbatacce ijma'in malaman musulunci ya tabbata akan cewa layya ibada ce al-imam al-qurtubi ya hakaito wannan ijma'i kamar yadda al-imam ibn hajar ya hakaito wannan ijma'i cewa ba a samu wani malami daga cikin malaman musulunci da ya ce layya ba ibada ba ce ba taɓa samu ba duk malaman musulunci waɗanda ake ɗaukar su malamai sun tabbatu bakinsu ya zo ɗaya a kan cewa layya ibada ce to wannan game da hukuncin take gabanmu ta uku ita ce ko kuma dalilin da ya tabbatar da layya tarihin layya yaushe aka fara yin layya da yawan malaman musulunci na tarihi da malaman hadisi da malaman fikhu sun tafi akan cewa farkon wanda ya fara yin layya shine annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam shine farkon wanda ya fara yin layya dama annabi ibrahim alaihi salam huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi Shi ne farkon wanda ya fara kiran al'umman nan da cewa al'umma ce musulma to daga cin sunnonin da annabi ibrahim a.s. ya sunanta, Allah ya tabbatar masa a matsayin sunarta akwai layya Allah ta'ala ya ba mu labari ina cewa ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبهك فانظر ماذا ترى قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين أرشيئك وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم Allah ya ba mu labarin kisa annabi Ibrahim da kyautar ɗa da ya masa ya yi addu'a rabbi habli min salihi wa bashirnahu bi gulamin hali ya roƙi Allah madaukakin sarki ce ya Allah ka bani da ɗan nan ya zama cikin ƴaƴan kirki cikin ƴaƴan arziki ƴaƴa masu tarbiyya masu albarka to shine sai Allah ya masa bishara cewa zai haifi ɗa halil ɗana tsatsi ne haƙuri ne juriya sai aka ba shi ismail a magana da tafi inganci a cikin maganganu biyu da malamai suka yi cewa azzabihu huwa ismail wanda aka yi niyyar yanka wannan shine annabi ismail annabi ibrahim alayhi salam ya tare nan wannan yara walamma balaga ma'ahu sa'ya lokacin da yaro ya kai ƙarfi tare da shi shi Isma'il ya kawo ƙarfi ya kai lokacin da za a ci gajiyarsa ne a saya sai annabi Ibrahim ya mafarki Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa ru'yal anbiya'i wahyi idan annabawa suka yi wahayi kai suka yi mafarki wahayi ne na na'aika ta ruwaito hadisi ta awwalu ma budi azihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al ru'ya farkon abin da aka fara wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi shine mafarki na gaskiya to sai annabi ibrahim alaihi salam yi mafarki yana yanka ɗansa ya kira ɗan nasa ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni albahu ce ya kai ɗana na gani a mafarki ina yanka ka fanzur ma za ta ra na baka lokaci kayi tunani me kake gani in yi aiki da wannan mafarkin koko kai tsaye an ce ai gulamun halim ne shi ƙala ya abaki fa'al ma tu'ma ce baba in umarnin Allah ba a buƙatar shawarar wani kawai abinda ubangiji ya saka kawai ka aikata ni kuma ta ɓangare na ta tajiduni insha Allah min as-sabirin za ka sami cikin masu juriya ai dama an ce min halim to al-hilm juz'un min as-sabr la yakunu al-insanu saburan hatta yakuna halima ba a sukanta mutum a ce mai sabur sai ya zama halim kalmomi ne guda biyu masu wakiltar juna ko kuma ɗaya daga ɗaya take sau da haka ya ce kawai ya abati fa'al ma tu'mar ta tajiduni insha Allah min as sai Allah ya yabe su ya ce falamma aslama aslama abu az wa aslama al zabir lokacin da suka miƙa wuya ga Allah duka biyar, da baban da zai yanka da ɗa da za a yanka wa tallahu lil jabi amma saboda tausayi da alaƙar da ke tsakanin ɗa da uba larabawa suna cewa alibnu faltatul kabi ɗanka wani ɓangare ne na hantarka to ya kake ɗaukan hantarka za ka iya fito da hantarka da kanka ka yanka ta wannan tausayin umarnin Allah za a aiwatar ba a yi wa Allah taɓo ba ba a saɓa wa Allah ko an ƙi wa Allah biyayya ba amma duk da haka wannan tausayin yana nan so daga watan lahu liljabi shi ya kifa Ismail liljabin ta goshinsa malaman tafsiri suka ce ya niyyar yanka shi ta ƙiyarsa wa arada an yadbahu min qafa ya niyyar yanka shi ta ƙiyya ya kifa shi ta baya kaga al'adar yanka ai ta nan ake ko to shi sai ya kifa shi saboda kai kasta hada ido kasta hada ido to daga nan ne wa nadainahu an ya ibrahimu qad saddaqta ruya Allah ya kira annabi Ibrahim alaihi salam ya ce ya Ibrahim daraja ka ta ƙara ɗaukaka a wajenmu ka gaggata mafarkin da muka ma wahayin da muka maka muka baka umarni ka gaggata shi ka aiwatar ƙarshe da ɗan da annabi da baban dukkan su suka zama manya-manya suka ƙara samun daraja a wajen Allah Allah ƙarshe zai ce wa fadainahu bi zibhin azim Ke muka fanshi annabi Ismail alaihi salam bi azim da wani rago wanda yake mai girma abin yanka wanda yake mai girma ibnu abbas ya fassara azibh din nan da cewa al-kabsh rago shi yasa da yawan malamai suka tafi akan cewa abin da fi cancanta a ilayya da shi rago Yanzu kake ta jin ana magana rago rago rago yayi tsada wannan shine asali wannan ayoyin malaman tafsiri su ibn jarir su al-qurtubi su ibn kathir da makamantansu dukkaninsu sun tafi akan cewa su ne ayoyin da suke ba da tarihin layya da samuwar layya a cikin duniya Allah ta'ala ya fanshi annabi Ismailu alaihi salam da rago wanda yake mai girma Allah ya ce masa bi zibhin azim wa fadainahu bi zibhin azim az-zibhul azim aka fanshe shi da shi aka ba a yanka annabi Ismail ba aka yanka rago ƙarshe sai Allah ya ce wa tarakna alaihi fil akhir wa tarakna alayhi fil daga nan sai muka bar wannan sunna ta yankan rago a lokacin layya fil ga waɗanda suka zo baya duk wanda ya zo bayan annabi ibrahim alaihi salam to sai zama yana koyi da shi layya sai ta zama ana yin ta tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jahiliya ana layya al ahmad ya ruwaito a cikin musnadinsa haka al-imamu abu dawud da sanadi sahihi daga albara ibn azib ya ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi sallama lokacin da ya shiga ka'aba ya kira usman ibn talha wanda shine aka bawa makullin ka'aba da ya bude masa ka'aba ya shiga sai manzo sama ya ga ƙaho sai ya ce wa usman ibn talha na so a ce ka cire wannan kafan kafin mutane su zo su shiga su gan shi wannan kafan aka ce Ƙahon da annabi ismail annabi ibrahim a.s. ya laye da shi ne shi ne larabawa suka yi ta ajiye shi kafin laraba waɗanda suke kula da ka'aba yi ta kula da shi aka makala shi a cikin ka'aba malaman tarihi suka ce wannan ƙahon bai kawo a cikin ka'aba ba sai lokacin da ka'aba ta ƙone wannan ke nuna dai lalle sunan layya daga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ta zo allah ne masa wannan baiwar ya ba shi Shi ya fara kiran musulmai da musulmai kuma sannan shi allah maɗaukacin sarki yasa sunnan layya za ta tabbata ta sanadiyyar gaban mu ta gaba falalan layya hadisai da yawa sun zo amma al-imam ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa aridatul Ya yace la yasihhu fi fadl ya fi ay hadith ce da hadisin da ake kafa hujja da shi na falalai layya to bai inganta ba ba hadisai ne ingantattu so da ta tabbatar layya a cikin Al-ƙur'ani. da tabbatar ta a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ishi ta bamu falalallayya Allah baya tabbatar da wata ibada ce tana da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wata ibada ya zo da ita ce tana da daraja ce tana da falala saboda waɗannan hadisan da ake jawowa duk wanda ya layya Allah maɗaukacin sarki zai ba shi adadin gashin da ya yanka adadin gashin ragon da ya yanka hadisi ne da gaskiya zai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya wajaba a sunna shine kada mutum ya kafa hujja da shi to me manufofin layya me yasa shari'a ta ce ai layya ita manufar shari'a ita ce me yasa me shari'a take nufi da ta ce ai abu kaza duk lokacin da mutum ya san manufar shari'a game da wata ibada to yana ƙara masa wannan sanin na ƙara masa ƙaimi da ƙarfi a wajen aiwatar da ibadan nan yanzu misali Allah ta'ala faɗan mana manufar sallah ya ce na salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Lallai sallah tana hana alfasha kuma tana hana abinki munkari to duk lokacin da mutum yake sallah da wannan manufar zai ji a ransa yana jin karsashi da ƙarfi ne ya sallah fiye da wanda bai san wannan manufar ta sallah ba to malamanmu sun zayyana wasu manufofi na yin layya daga cikin manufofin layya ko hikimomin da suka sa shari'ar musulunci ta ta layya abu na farko akwai iya a abina ibrahim akwai raya sunnar annabi ibrahim akwai raya sunnar babanmu annabi ibrahim alaihi kun ga Allah maɗaukacin sarki ya ce ne wata tarakna alaihi fil akhirin kuma mun bar wannan sunnar ta kasance ga annabi ibrahim alaihi yan bayansa in suka zo za su ci gaba da yinta to layya manufarta ta farko ita ce ihya sunnati abina ibrahim alaihi salam duk wanda ya layya ya raya wannan sunnar ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam manufa ta biyu ita ce muharabatul faqri wal juwa ya talauci da yunwa daga cikin manufofin layya akwai yaƙar talauci da yunwa وانا القرآن يزود وانا الله سبحانه وتعالى فأنا منا يتيب يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الله سبحانه وتعالى يا شرعا تهجي دبتين إيدي da tsayuwa arafat li yashhadu manafi'a alahu domin mutane su halarci su shaida su gani su aiwatar da wasu ababe masu amfani nasu wannan manafi' din za su iya kasancewa manafi' diniya za su iya kasancewa manafi' duniyawiya amfanin nukan duniya da amfanin nukan addini wa yadhkuru isma fi ayyamin ma'lumatin kuma su rika ambatan Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin wasu kwanaki sanannu waɗannan alayyamin ma'lumat ɗin ibnu abbas radiyallahu anhuma ya ce su ne kwanaki goma farko na zulhijja wadda ranar sallah na ciki ranar layyaci ranar goma ga wata wa yadda usman fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am a bisa abinda Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima kaga layyace nan ku hadaya ga alhazai sai Allah ce fakulu minha ku ci daga abinda kuka yanka ko kuka soke na layya waɗannan dabbobin ni'imar wa af'imul ba'isan faqir sannan ku ciyar da wanda yake cikin tsananin talauci in ka tsaya kai tafsiri ka rarrabe fa'idojin layya a game da abin da ya shafi kan talauci da koran yunwa da haɓaka tattalin arziki to abin zai fito maka a fili na farko dai dabbobin nan da za a yanka sai da su ake yi ina jin yanzu duk garin musulmai idan ka je babu abin da ake kara kaina da su fiye da dabbobi kusan ba za ka iya tafiyar mitoci ɗari biyu da hamsin kaga kwatan kilomita wato sai kaga kara sai kaga nan wasu sun kafa raguna goma ashirin talatin ana saidawa kaga masu awa za su samu kuɗi an ce wasu kara-kara ɗin ba ragunan suna tabbace ba ne a nan akan kwashe su da daddare a ɗauke su a mai da su wani waje Ka kaga masu hidimar kwashe sun su ma biyan su za a yi sannan in gadi ake a nan suke kwana za a biya mai gadi wanda zai tsare su sannan masu duta da masu harawa da masu rauga da sauran abincin dabbobi su ma yanzu kasuwarsu ta buɗe ka ga ƙarta lauci tun fa ba a zo sallar ba fa ba a zo ranar sallar ba sannan masu motar haya waɗanda suke ɗibo ragunan ƙila daga megatari daga jihar jigawa kila daga abin nan daga zangon daura daga katsina kila daga kafur daga katsina da sauran dai garuruwan da suka fice da raguna za a je da su a tafiyar da su garuruwa kaga su kansu masu mota su ma an koran musu talauci a tare da su haka za ka yi ta lissafawa kaga mutanen da suke amfana da laye idan ta zo har gwamnati ita ma tattalin arzikinta na haɓaka domin duk ragunan da za a zo da su daga wata ƙasa sai an biya kuɗinsu sai an biya custom duty sai an biya kuɗi in za a fita da su ne daga nan ƙasar sai an biya kaga tattalin arziki to ka zo ranar sallah hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim wata shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada wanda ya aje naman sai ya wuce kwana uku na layya sahabbai suka rabar da naman su shekara ta zagayo sai sahabbai suka zo wajen manzo Allah su sama suka ce ya ma'aikin Allah baraka ce kan mu ajana ma ya wuce kwana uku to bana ba za mu ci gaba da wannan ka'idar ce sai ya ce a'a kulu wa at'imu waddakhil yace bana ku ci ku kyautar wato ku ku ci yadda wasu sannan kuma ku aje naman ku kilishi ko ku yi dambun nama ko ku sa a kakile ko ku busar da naman duk wanda kuka yi kunyi dai ba a hana ku ba sai ya faɗi dalilin da ya sa bara ya hana a ajiye fiye da kwana uku sai ya ce fa innan nasa fi zal'ami kanu fi hajati a wata riwaya fi faƙace bare da na ce kakku ajiye ai mutane na cikin talauci ana cikin yunwa ana cikin bukata shi yasa sai na ce to a fito duk wanda ya layya ya fito da naman sai raba kaga anan ka fitar da cewa ashe daga cikin manufofi manya-manya na yin layya akwai koran talauci shi yasa malaman mu na fikihu suka ce abinda aka fi so ga mutumin da ya layya ya kasa namansa gida uku ya ci da shi da iyalansa kashi ɗaya kashi ɗaya kuma ya sadaka da shi wato ya ba alba'isul faƙi ke ko alƙani'u da al-mu'tar na ja'alna halakun min sha'irin lahi lakun fi ha hayi falku husman mahi alaiha sawafa fa'ila wajabar junubu hafa kulomin ha wa aka'imul ƙani'a wal mu'tar alƙani shine yara irin almajirai da suke zuwa suna cewa ko soye ko kaza suna waka a ɗauka a basu alƙani kenan alƙani as-sa'i wanda ya ɓare ci a sa bashi al shi kuma ne irin wanda ya zo wuce wannan ya zo wucewa bai ce a bashi ba shi sai a cewa ai naman layya ne sai a zo musamman yadda ake yi a arewacin arewa sakwata zamfara da wani yanki na katsina da kebbi inda za ka tarar da gida ɗaya an yanka raguna talatin ko arba'in an ƙafe su an hasa wuta ana gasa su ga mai ga yaji ga gishiri ga magi duk wanda ya zuciwa haka za a yanko a bashi baka ce a baka ba ka zama al'amurtar ce to kun ga ashe daga cikin manufofin layya akwai yaƙar talauci da kuma yunwa wannan na cin mahimmancinta yaƙar talauci da yunwa a duk lokacin da aka yi layya tattalin arzikin mutane na haɓaka sannan kuma ana koran yunwa a wannan lokaci to abu na gaba gaban mu ta gaba ita ce ne hukuncin layya malaman mu sun tattauna maganganu kusan guda biyu su suka fi girma wasu suka ce layya wajiba ce wasu kuma suka ce layya sunna ce mai ƙarfi al'imamu ibn hajar rahimahullah ya ce ba a samu daga sahabi ko ƙwara ɗaya da ya taɓa cewa layya wajiba ba ce haka ya faɗa a cin fatul bayan abinda aka sani sahabbai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda suka ɗauki layya sunna ce mai ƙarfi waɗancan da suka ce wajiba ce babban hadisin da suka dogara da shi shine hadisin da annabi sallama aka ce ya ce man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana duk wanda ya kasance Allah ya yalwata masa amma ya ƙi layya to sallar din ma kai zo. wannan hadisin malamai sun yi sabani akan ingancin sa wasu sun ce hadisi ne hasan wasu kuma sun ce hadisi ne ifi to waɗanda suka ce hadisi ne kyakkyawa hasan su ne suka tafi a kan cewa hukuncin na ya wajibi ne ga wanda yake da iko su ko malamai da yawa suka ce a'a sunna ce mai ƙarfi in mutum yana da dama yi mutum yana da dama yi in ko bai da dama shi ke nan kuma su ne jumhurin malaman musulunci suka tafi akan cewa suna ce mai ƙarfi al'imam al'allamatu shanketi ya cin tafsirin sabuwa ulbayan da ya zo kusan a cin littafin tafsiri da wuya ka samu littafin da ya tattaro bayanan lanya kamata don kusan wani babi wanda za a iya ware shi zama littafi mai cin gashin kansa ya ware a ƙarƙashin waɗannan ayoyin na suratul hajji li yashhadu manafi'a lahum har zuwa ƙarshen ayoyin da suke magana akan layya da hadaya yace gaskiya shi ya rude babban malami kama al-imam al-allama tashankiti yace ya rude yace shi ya kasa ya tantance shin layya wajiba ce ko ba wajiba bace ƙarshe sai yace kada musulmi ya zama yana da ikon yin layya ya da ganga. kaga wanda magana ta su magana ce ta malami faqihi kada ka sake kana da damar yin layya ka ƙi yin layya so da layya sunnar manzon Allah su alaihi shi mun ji a farko cewa manzon sama yayin layya ya taba yi da raguna biyu ya taba yi da raguna 60 ya yana zaune a gida yayi a halin tafiya wannan yana nuna muhimmancin layya ga kuma waɗancan fa'idojin da muka ambata da hikimomi da suka sa a layyar a cikin shari'ar mu ta musulunci to da ana buƙatar musulmi ya zama yi layya layyan nan ta shafi dukkan ba jinsi namiji zai yi layya mace za ta yi layya kamar yadda muka ce mazaunin gida zai yi matafiyi zai ana yin layya layya ana yin ta mutum ya yi a matsayin shi kaɗai yawa kansa sannan kuma ya halatta ya yi da niyyar ya shigar da iyalansa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi ya yanka rago ya ce wannan nashi ne da iyalansa ana haka layya ba sai tana da mata ba akwai matasa waɗanda za ka gansu suna da waya dubu ɗari hudu dubu ɗari bakwai na ga wani yaro an ce waya shi dubu ɗari takwas amma bai taɓa layya ba ana dubu ɗari takwas raguna nawa zai siya wannan fahimtar muna da buƙatar ta musamman saboda wannan fa'ida ba a ce in kai layya sai ka ci ba ya halatta kai layya ka ɗauka ka to kanka bada kai sadaka da nama ya halatta in ka kai kyauta da nama sannan ƙauli rajibi ana wa mamata layya mutum yana da mahaifi mahaifinsa ya rasu ya halatta zai iya masa layya domin nau'i ne daga cikin ibadu kuma ibada ce da tafi karkata zuwa ga sadaka to kusan kuma duk malaman musulunci sun yi ittifaki akan halaccin mutum ne wa iyayensa sadaka cewa Allah madaukakin sarki ya kai ladan kabarin su to kana da iyaye waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya halatta zaka iya musu layya ana yin layya ne da dabbobin ni'ima kamar yadda muka ji da nassin alqur'ani da nassin alqur'ani bahimatul an'am Allah ya ce kuma manzalla sama a tsawon rayuwarsa da waɗannan dabbobin ya layya bahimatul an'am sune samaniyatu azwaj min al-ibl naini wa min al-baqar ithnayn wa min al-dha'n ithnayn wa min al-ma'az ithnayn sune aure hudu gida takwas rago da tinkiya taure wanda ake ce masa bunsuru da akuya sa da saniya raƙumi da taguwa waɗannan su ne bai mutu na'am malamanmu sun yi kaito ijma'i ijma'i ne na musulmai cewa ba a yi laye da abin da ba su ba kada wani abu ya hudar da kai a social media wani ya ce maka ana yin laye da zakara shirili ta ce wannan ko jimina ba a yin laye da ita eh, bahimatul an'am alama razaqahum min bahimatil an'am kuma manzon sama ya fassara ayar a aikace layyarsa da waɗannan dabbobin ne malaman musulunci abinda kawai suka tattauna akai wanne yafi a mazhabin malikiya wanda shine mazhabin kasar mu dabbar da tafi kima ita ce rago hujja su waɗancan ayoyin wa fadainahu bi jibhin azim annabi isma'il an fanshe shi ne da rago sannan hadisai da yawa in ka bibbi za ka ga hadisan rago sun fi yawa ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين Ka قال raguna sannan malikiya suka ce hikimar layya ita lazzatul luhum ake so Daɗin nama ba kasratul luhum ba Saɓanin hadaya domin haka dama suka yi a malikiya suka ce in hadaya ce to ka yanka raƙumi a soke raƙumi ya fi idan kolai yake to a fara daga rago saboda daɗin nama aka fi so kuma sannan masu laye sun fi masu hajji yawa ko ba kai yadda ba masu laye sun fi masu hadaya yawa nake son in ce in ka tattara mutanen da ba su je hajji ba a duniya da waɗanda suka je suwa suka fi yawa eh, mu muka fi yawa ko eh, to kaga kuma in ka zo ka je a cikin waɗanda ba su je hajjin ba za ga masu layya suna da yawa za ka iya samu sai ka zo layinku sai a ce ba wanda ya je hajji bana akwai irin layukan nan layi ne mai gidaje nan bangaren akwai gida talatin nan ma akwai bangaren gida talatin layi fa ba unguwa na ce ba layi ɗaya dogo za ka samu nan gida talatin nan gida talatin amma a layin bana ba wanda ya je hajji akwai ko babu to amma waɗanda za su yi layyafa suna da yawa to kaga shan ana son a yawaita naman saboda waɗanda za su yi ba su da yawa nan kuma ana son a samu daɗin nama saboda masu suna da yawa kun ji hikimar shari'a da ta sa eh, da yawan musamman mazhabar malikiya suka fifita rago a kan sauran dabbobi ragon da ake layya da shi shi ne wanda ya kai wata shida zuwa wata takwas zini ke gini a social media wata mata tana tana nuna ragunan da za ta yi da su ta ce ɗaya ita ta yi kiwon shi shekarun shi uku a ga wannan ragu ai babba ne sai akuya da namijinta bunsuru ko ɗan tawar su kuma waɗanda suka shekara sai sa wacce ta cika shekara biyu ta shiga ta uku sai raƙumi da taguwarsa waɗanda suka cika shekara hudu suka shiga shekara ta biyar waɗannan su ne ake layya su rago da tinkiyarsa da bunsuru da akuyarsa da sa da saniyarsa yanka su ake yi raƙumi kuma soke shi ake da shi da taguwarsa amma malamai suka ce idan rago ya taurin kai to ya halatta za a iya soke shi amma al'afu shine a yanka shi amma idan ya zama mai taurin kai to manzo Allah sallallahu ya tabbata a cikin hadisi muttafaqun alai cewa ai masa mu'amalar da ake yi wa raƙuli na'am to shine wannan to muballayyar da so ina jaye mun mun dan taba kaɗan ko to sai ayyamu tashriq ayyamu tashriq an kira su da ayyamu tashriq abinda ake cewa a tashriq malamai sun tattauna sun tattauna tashriq shine fitowar rana da haskenta daga al-ishraq wa ashraqati ash-shamsu ko bi nuri rabbiha kaga ashraqati ash-shamsu bi nuri rabbiha wudi al-kitab ash shamsu rana ta fito to sai suka ce an kira waɗannan kwanakin da yawmut tashriq saboda ranaku ne da al'adar larabawa suna shanya nama a cikin rana saboda ka ayyamu tashriq ay ayyamu tashriqil luhu ranakun da ake shanya nama a rana wasu kuma suka ce a sunayen an samo su ne daga abinda larabawa suke a ranakun suna da wani karin magana a ranakun suna cewa Ashir ya sabir likai nagi shi ya kai dutsen sabir dutse ne a makka sananne ka fito da ranar ka ka muke son ta bayyana domin mu tafi mu je mai jifa to duk waɗannan malaman maganganun malamai sun yi su ayyamu tashriq su ne kwanaki guda ukun bayan sallah idan aka yi sallah ranar goma ga wata to sha ɗaya sha biyu sha uku alƙur'ani ya nuni zuwa gare su Allah ta'ala ya ce wa kurullaha fi ayyamin ma'adudati fa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa kuma ku ambaci sunan Allah a wasu kwanaki kirgagu ibnu abbas ya ce al'ayyamul ma'adudat sune ne kwanakin guda uku su ne waɗannan kwanakin guda uku ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku annabi salma ya faɗi falalarsu ya ce yawmu arafata wa yawmun nahar wa ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi azza wa jalla Rana arafat tara ga wata da ranar sallah ranar goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ayyamu tashrik kwanaki ne na ambatan Allah kwanaki ne na ci da sha shi yasa waɗannan kwanakin da su da ranar sallah haramun ne yin azumi a cikinsu waɗanda malamai suka sassauta wa za su yi azumi su ne waɗanda suka je suka yi aikin hajjin tamattu'i kuma ba su da hadayar da za su yanka kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila to su ne amma kana zaune a Najeriya baka je aikin hajji ba haramun ne ke azumin waɗannan kwanakin ba a azumi a cikin su kauli rajibi ko ba kancan azumin su kai kace za ka yi kace kayi alkawari ga Allah za ka yi azumin ba za ka yi ba domin yin azumin su Allah wanda aka sassautawa za su yi azumin su sune waɗancan muka ambata ko kafara mutum yake yi ta kisan kai ko ta ya tara da matarsa a ramadan to ba zai yi azumin waɗannan kwanakin ba hutu ne a gare shi waɗannan kwanaki ‘yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ana son yawan ambatan Allah a cikin su kuma Allah ya ce wasu fi ayyamin ma'dudat mafi girman abin da ake bukatar a yi a waɗannan kwanakin su ne kabbar bari kabbar barin nan sun kasu gida biyu akwai at-takbirul mutlaq akwai at-takbirul muqayyad a takbirul mutlaq shine tun daga rana arafat rana asuba lokacin asuba a fara yin zikirura sayyiduna umar yakan je ne ne daga murya ɗansa abdullahi dan umar yana yin haka sayyiduna abu huraira yakan shiga kasuwa ya ta kabbar bari saboda ya koya wa mutane mutane su wannan al-takbirul mutlaq kenan sai a takbirul muqayyad shine wanda ake dubura salawatil mafruḍa bayan sallolin farilla bayan sallar farilla in an gama sallah tun daga sallar asubahi ta ranar arafat har zuwa sallar la'asar da za a yi ta ranar sha uku ga wata in an tsawaita kenan in kuma ba a tsawaita ba la'asar ɗin ranar eh, wancan sha uku ga wata la'asar ɗin sha biyu ga wata kamar yadda Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma yau wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa malamai sun tattauna mutum ɗaya zai iya yin waɗannan kabbarbarin bayan sallah shi kaɗai ko ko a'a sai dai bayan jama'a eh, in an yi salatin jama'a duka wanda ka yi zai biyu ka yi liman sallah liman ya yi an gama sallah za ka yi an samu magabata haka suke kai kaɗai sallah ta kubuce maka za ka iya yi bayan ka gama kowace salla daga cikin sallolin farillai kuma a rika tuna wa juna a rika tuna wa juna kada a yi sakaci da waɗannan kabbarbar ban son in wuce lokaci mu taƙaita akan abubuwan da muka ambata mu tsaya akan ka'ida Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu waɗannan kwanaki da muke ciki masu albarka Allah maɗaukacin sarki ya sa mu ci gajiyarsu masu biye musu kuma kwanaki ukun bayan su a yamu ta shirɗin Allah maɗaukacin sarki su ma ya sa mu ci gajiya albarkar da ke cikin su Allah ya ba kowa ikon yin layya Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu ya yafe mana zunubanmu magabatanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya yafe musu Allah ya ji kansu masu rai waɗanda suke nan iyayenmu malamanmu Allah maɗaukacin sarki ya kara musu albarka ya ci gaba da tsare mana su ya kara wa rayuwarsu albarka sallallahu alaihi wa sallam wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum